a wani sabon yunkuri na ganin shugaban jam'iyyar pdp da ke mulki a najeriya alhaji ba manga tukur bai rasa kujerarsa ba yayin taron shugabannin jam'iyyar da za a yi nan da wasu awanni masu zuwa shugabannin jam'iyyar a jihar ta adamawa sun fa da taron goyon baya da zimmar nuna wa duniya cewa ba manga ba abun yasarwa ba ne yayin taron nuna goyon bayan tsohon karamin ministan kiwon lafiya a najeriya dr aliyu idihon ya ce ko sama da kasa za su haɗe ba manga fana nan daram akan kujerarsa a gaya mai shugaban kasa zan sake nana ta Nasarawa ba wani shugaban jam'iyyar PDP wanda Najeriya ta yarda da shi, 'yan jam'iyya suka yarda da shi sai Alhaji Bamanga Tukur. Sirarrun mutane masu ra'ayin kansu masu cewa sai an kori tafi da adama ce a gaya musu burinsu ba zai cika ba saboda ba manga tukur yana nan jama'a suka zabe shi kuma talakawa na tan tare da shi me laifin ba manga ba manga ya ce a yi internal democracy kamar ranar nan da aka gani jam'iyya ta koma hannun talakawa shine gwamnoni nan suke cewa ba su haso ba zai taba yiwuwa ba president ya ce akan cewa akwai internal democracy shine abin da ba manga yake bayarwa don me za zo zuwa yake shi akai haka ita ma a nata jawabin wata tsohuwar 'yan majalisar dattawa sanato grisbin ta ce sukan kan mage ya waye a kan mage ya waye idon mage ya bude kan mage waye ido mage ya bude ba zan sake yi amfani da mu ba Allah sa wuka idan kun bari wannan taruwa ya nuna ma kowa a Najeriya cewa ba wata jami'ar idan ba PDP ba Sanata Abubakar Gada da ke baiwa shugaban jam'iyyar shawara ta fuskacin harkokin siyasa shi ya wakilci ba manga tukur a wajen gangamin ya turo ni in wakilce shi in zo in ganan mai abin da na gani in kuma koma ya isa mashi da sako abinda na gani ya wuce magana ya kai karshe abinda ake cewa ba sauran magana end of discussion kenan mutanen adamawa sun fito sun nuna su yantattu ne kuma sun tsaya akan yanci to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da ma jam'iyyar ke rasa wasu kososhinta a jihar batun da shugaban jam'iyyar pdp a jihar adama joel madaki ke cewa abun dubawa ne in mun ce bai dame mu ba kariya ne amma kuma tafiyan shi shine alheri a wurin mu. to amma ai ba shi kadai ba domin yakun ya tafi sannan kuma ga su kalkula da makamantan su sannan ga yan majalisar dokoki na jihar da na tarayya suna kokari daga jihar ka ta da ma za su canja shekara kuke ji barin faɗa maka in an tafi daga gidanka ba shigo gidanka abin damu ba ne Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.